Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban Muhammadu Buhari ya girgiza manyan shugabannin jam'iyyarsa ta APC da kalamin da yi a gaban babban taron su na cewa ba zai bar su su yi ba har su tsawaita zaman su akan kujerunsu na shugabancin jam'iyyar. To ko me tasirin wannan kudirin? Wa'adin shugabannin na yanzu zai kare ne a watan Yuni mai zuwa. Shugaban da yake magana a taron majalisar koli na jam'iyyar ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ya nuna duk mai son sake takarar kowane mukami sai ya sauka daga kan kujera da yake kai wata daya kafin sabon zaɓe. If the tenure of our party executive can be legally then it means that any nominations and primary elections that they may conduct can also Shugaba Buhari ya nuna fargama matukar aka kauce wa tsarin mulkin jam'iyyar to duk wani zaɓe da 'yan rikon ƙwarya ko waɗanda aka ƙara wa wa'adi za su yi ba zai samu karɓuwa a doka ba. Wannan dai ya ƙara jefa zulumin sabon lale a helkwatar jam'iyyar da yiwuwar kawar da shugaban jam'iyyar da ke kan gado John Odige Oyegun wanda baya jituwa ko ɗanyen ganye sosai da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu. A fara sauraron ƙarar da wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka shigar kan rashin amincewa da ƙara wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar lauyan jam'iyyar Joseph Daudu ya buƙaci kotun ta yi watsi da karar kuma jawabin shugaba buhari a wajen taron koli na jam'iyyar da ke nuna ƙarin wa'adin ya ci karo da doka ra'ayinsa ya bayyana inda ita jam'iyya ke da hurumin yanke matsaya ta ƙarshe a nasa ɓangaren lauyan waɗanda suka shigar da karar jibirin okutefa ya ce yana kan tsarin kotu ta saurari karar tun da shugaba buhari da kansa ya nuna ƙarin wa'adin ya saba dokar ƙasa da na jam'iyya lauya mai zaman kansa abuja yusuf sallau mutum biyu ya yi fashin baki shugabanni da suka ƙara wannan lokaci na shugabanni da suke kai a yanzu su ma suna da nasu hujjar din kasancewa sun dogara ne ga wani sashi na kundin tsarin apc wanda yake nuna cewa suna da wannan hurumin bayan kammala sauraron bayanan kowa alkalin kotun justice namdi dingba ya tabbatar da zayewa kowane bangare adalci inda ya dage ci gaba da batun karar zuwa shashi daga watan nan ɗaya daga waɗanda suka shigar da karar sani mayanci ya ce za su zauna don yiwuwar jinye karar tunda shugaba buhari ya yi wa duk mai son fahimta bayanin tanadin tsarin mulki za mu duba yiwuwar mu dakatar da karar da muka sa saboda saboda jam'iyya da jagorin jam'iyya sun gano abin da muke magana shi ne doka ta yadda da shi kuma alhamdulillah mun goyi bayan wannan tsari da da wannan magana da shi shugaban kasa yi na cewa wannan abu da suke so su ya samu ma tsarin mulki kuma ya sa a dokokin jam'iyya ta kasa baki daya nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a gaishe ka nasiru To yau da muke kawo muku kashin ƙashe na muhawarar Isa fi da mafin da dabuba Galadima za mu yi ƙoƙarin taɓa wasu abubuwa da dama da suka shafi ita jam'iyyar ta APC da kuma shi kansa shugaban ƙasar. Bari mu fara da maganar yakin da shi Buhari ya daɗe yana cewa yana yi da cin hanci da rashawa. Kwalliya tana biya kuɗin sabulu kuwa? Eh to cin hanci da rashawa eh, kan abu ne da ya sami zama da gindinsa. Har yanzu akwai shi. Har yanzu ne ma ake yin su. Ya mafi muni da na da. eto eh yanzu don saboda matsi na yadda komai ya zama a matse ko mai sai da kosai ne ya rage fadin kosai da yake yi ba don komai ba saboda yana ji ya sayi wake da tsada so shin hanci diracewa sai faɗaɗa yake da za a daji ko ya ta magana da yake cewa yau in ka soki buhari sai a yi wa maka ca a kansa hatsarin da wasu suke nuna cewa idan ba a bari a ga gwamnati ko shugabanni gaskiya sai su ba sa gane cewa ga gaskiya abin da yake faruwa ko kuma su ci gaba da kurakuran da suke yi ku da kuke gindin maganin ita wannan jam'iyya ta pdp da shi buharin kansa yariyar wani fi bai la ga gaya musu abin da mutane suke faɗa game da korafe korafin su kuwa kwarar da gaske ni ko nake faɗa akwai zargin da ake ta yi na cewa buhari yana zagaye da wasu mutane da ke ko dai su ne suke jin ragamin mulkin nasa ko kuma su suke ana shi ma yi abin da yake so ragamin na jikan haka da kai ba haka ba ne na riga na yi ah, na san ka taba wannan abun na yi shafi abin da wannan abu kai kai ne duka bana bana bana zargin kowa bari in gaya maka eh. a ajiye abubuwa a mahallinsa general buhari shine shugaban najeriya ban yadda cewa wani mutum zai iya sa shi abin da baya so ba duk abin da yake auku a gwamnati da saninsa da sa ake yi in ba saninsa in ba saninsa ya hukunta mutanen mana ai yana ji yanzu ba zai ji wannan magana da muke ba eh. ana cewa wane yana kaza wane yana kaza wane ya saci kaza wane ya saboda faɗi da kaza duk kuna faɗa tsaya mana bari ga muku tura ma a fitowa magana mun daura abba kyari eh, sojoji shugabannin iyalai da sauransu da ke zagaye da shi saboda sai a ce ai wani yake sa buhari dukkan su ba su isa ba sai abin da ya ga dama ne ko sun gaya masa abin da ya ga dama ne yake yi ai ba san su ba kar ku zargi kowa abin zarga shine general buhari in ta yi kyau shi ta yi wa kyau in ta baci shi ta yi wa kyau amma babban kalubale ga jam'iyyar apc da wannan gwamnati shine mm-hmm. shine abu ɗaya tak mutane su ɗauka cewa ai general buhari ne ko yana kwance akan sa zai ci zaɓe to wallahi sai a buga ƙararrawa kafin sha ɗaya ya faɗi shi bai sani ba a lokacin ba magani in kuma bai ji wannan shawarar ba yake jin su suna zuga shi to wallahi tallahi kansa yake wa illa haka ne uh, yarima in ka ga mu dai mun samu akwai kuskure da yawa da suke ƙasa kuma in Allah ya yarda daga yanzu ba misalan wasu kwarakwara ni na fasa yanzu dalla dalla me ne kuskure yadda talaka yake rayuwa yake cikin amma da talakawa ake cewa su suke son baharin eh to ai su ne su ne suke cikin rarraɗi kuma yanzu wani abu wani wani abu abu da na ji npd da da misali suna misali shi sai ce ai lokacin pdp mai ya fi arha abinci ya fi arha mai ya fi arha dala da garin kuma mun kusan zuwa ƙarshen shirin na abin da yake so yi magana magani magungunan da ya kamata a yi domin uh, bisa ga duka alamu dai hatta shu uh, alhaji gubu galadiya ba sa da niyyar barin apc suna nan cikin ta duk da wannan rashin jin daɗin da ke gudana tsakanin babu dalilin bari a'a ba su nuna alamu za su bari ba alhaji baka da niyyar barin APC. ina ai to ne da mutum da gidansu mm-hmm. mu fa muka kafa kowa ma da ya zo har buharin duk abin da mu yazo shiga domin sai da muka sa hannu a yi ta tukunna yazo ya shiga ko riga shi zuwa e. ba ku da alama za ku bar APC kuma tunda ba za ku bar ta ba za ku so ta yi nasara abubuwan da za ta yi ta yaya za a game da nace mun karshe muke so magana magunguna yanzu a nan ba ni abu biyu ko uku muhimmai wanda za a yi su ko ga cewa an gyara jam'iyyar nan kafin zaben na dubu sha tara wanda zai sa ku taru dukkan ku haɗe kai a tafi tare na ɗaya eh. a da mutane mutane me yake nufi da haka wato duk wanda ya sha wahala ba sai dan uwanka ko na jini ko na auratayya ba hmm. a mutane abin da ya kamata yan jam'iyya su yi walwala na biyu shugaban ƙasa da kansa dukkan inda ake waɗannan rigingimu ya kirawo mutanen a ɗebo su masu rigimar su zauna shi da kansa da su ya yi musu sulhu mun gani shagari yana yi a kan kano dinnan shagari sai sallan asuba muke tashi don a sulhun ta su bashir tofa eh, su aminu wali da su nusu ɗan tata da grup na uku yi adalci adalci shine duk sassan ƙasan nan a yi musu abin da ya kamata mu ba za a ce kawai dan mu 'yan arewa ne mu mutanen buhari ne ko ba a yi mana komi ba mun gamsu ba wannan ba zai yiwu ba wata ta fi fifita mutanen kudu ne ba da gaske ko mukamai ai duk masu tsokan su ake baiwa in shi baya ji ni ina zan gaya masa ta kafofin labarai mukaman ma masu tsoka duka su ake baiwa na hudu yaranmu da suke bila adadin suna yawo a titi ba su da aikin yi dole gwamnati ta tashi tsaye ta kirkiro ayyuka ko da na ƙarfi ne su samu abin yi to jerima muri alhaji buba ya zana abubuwa kamar guda biyar kai ba tare da tabo inda ya faɗa ba akwai wasu abubuwa da kake ganin jam'iyyar nan za ta yi kafin zaɓe na gaba apc tana fuskantar wani hatsari daga pdp in ba ta gyara waɗannan abubuwa ba eh, ana ya koma gidan jiya ai apc ba ta kafu ba sai da jinin pdp wai pdp za ta yi dawowa pdp ka ita ta kafa apc duk abinda muke magana na yadda ake gudanar da harka a cikin apc hmm. template din daga pdp suka dauka saboda zaman yan pdp a cikin apc saboda hmm. majority na yan pdp hmm. a cikin apc eh, me hatsarin pdp a wurin apc a gaba Hmm, ni ba hatsarin pdp a apc nake ji ba in su npdp za su yi amfani da kwakwalwarsu ai jefar da gwamnatin apc kamar ture kaza ne kaɗai bai kwai za su iya za su iya me zai hana waye yanzu a apc zai fito ya kirari ya ce shi ga shi an masa abu kaza obasanjo a shekararsa ta farko sai da ya biloniyas talatin da bakwai a najeriya a cikin sauran da yan arewa yau ka gaya min mutum ɗaya da wannan gwamnati ta gina don ya sha wahala ko kuma ya yi mata aiki da jininsa ko da guminsa ko da dukiyarsa mutum ɗaya tak wanda bai da alaƙa da waɗanda suke gwamnatin. To a gaishe ku. To wannan shine ƙashin wannan muhawara ta Buba Galadima da Isa ta fitan Mafindi. A makon gobe wasu sababbin baki ne kan hanya wato wani hamshakin kwamarar da wani gogaggen lauya da za su fafata a fagen siyasar zaben shekarar 2019. Ba fa ni ne na ce an sa shugaba Buhari a keji ba. Shi da bakinsa ya faɗa. Da bakinsa ya ce an sa shi a keji a bila. shugaba muhammadu buhari ba irin mutum da za ka sa shi a keji ba ne ya keji ko ka sa shi a keji wallahi ba zai tsaya ma a wani keji ba mukamai nawa shugaba muhammadu buhari ya rike wanda ba a saka shi a keji ba sai yanzu wa'annan korafe korafen na wa'anda suka kiyoye shugaba buhari suke kawo matsala ai uwar gidansa ma ta taɓa yi shin za a ce kinsa take yi ne kin shugaban kasa take taɓa wannan bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 kenan kuma jam'iyyar apc ta wargaje kenan duk mutumin da ya ce da kai shugaba Buhari ba shine APC ba to bai san mai ake ciki ba idan ya zare ta mutu to sai da ka ci zuwan wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce yanzu muna son mu yi godiya tare da yan kwana ga bakin mu wato shi Alhaji Isa Tafi da Mafindi da kuma Alhaji Buba Galadima sannan da ma'aikatan mu na can Abuja wanda suka taimaka mana muka hada wannan shiri a can Abuja din wato Nasiru Adamu Hikaya da kuma Benjamin Gawan a madadin dukkan bakin da kuma su ma'aikatan ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington mun bar ku lafiya